barka da zuwa tashar tsakar gida hmm. wato ina fahimci mutanen nan su kasaci garin kwaki ko biredi ko akuya a karama ya fi musu muni a akan kadaji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba an saci kwaki ko akuya sun kashe mutum balle a daji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to Allah na tuba ka gaya musu duk abin da yake cikin duniya ko ku gaya musu mu ba ma san sa mun fi son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su sace komai in suna so da ake sace arzikin kasar damun mu yayi bai dame mu ba a sace komai amma da Allah a daina zajin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ni ma ina da cutar nan wallahi duk wanda zai zagi ma'aiki ya buya in dai za ka yi a gabana to gaskiya in cuta ce ina da ita wallahi sai dai daga ƙarshe in na aikata a ceto in na da hankali na kai in ma garin aikata ma duk mun tafi duka shi ce ai doka ya dace gwamnati ta yi na adina cin mutuncin addinin musulunci saboda majority ai musulmai a ƙasar ba a gaya musu cewar ya kamata a maida wannan ya zama doka iri ɗaya hukuncin wanda ya raja annabi ko musulunci a gaban musulmai ko ya gama ya fito cikin musulmai ya tabbatar daidai yake da ya yi niyyar kashe kansa yawwa in ya yi niyyar kashe kansa duk ɗaya ne to ya yi duk abin da zai amma ba zai yi a ce wai kuna kuna kuna kashe mutum akan garin kwaki ku kuma ku yi tunanin musulmai akan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai mayu ba da Allah a canja abin nan dan wallahi duk duniya inda abin da ya furan mu ku sani ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam wa'anda su suke ganin kamar ta'addanci ake yi in an yi irin wa'annan suna da wasu abubuwansu da suke eh, magana a kai amma bai kamata gaskiya ba a hukunta su ne kawai wanda suka laifin ina ga shi yasa kawai musulmai suka gaji suke ɗaukan doka a hannunsu inda inda kasan musulunci ce inda da an yi za a dau doka a gwamnati ta yi abin da ya kamata a kai to na tabbatar in an samu wani wanda ya zagi ɗaukansa za a yi a kai saboda yanzu mutanen unguwa da sun kama barawo da yawa wasu barayin kai su ake police station to me yasa ba a kai irin wannan kun san amsa Allah ya samu dace masala yan uwa musulmi a wannan sati ana ta yadawa a hoto cewa an samu matsala a garin sokoto wata wacce ba musulma ba ta zagi annabi sallallahu alaihi sallama kamar yadda ake faɗa ake tura hoto da kuma murya da sauransu wallahu ta'ala alam kuma har ya kai ga saliyar ranta gaba ɗaya ta bar duniya an kashe ta saboda abin da ya faru to ni shawara nake bayarwa da kuma sauran malamai duka na farko ya kamata duniya ta sani cewa duk abin da aka san cewa in an taba shi rai yana tafiya to a haƙura da taba wani abu wannan ita shawara ta farko da mu musulmi da wanda ba musulmi ba duk abin da aka san cewa taba shi fitina ne sukansa fitina ne kuma ana iya rasa rai in an taba shi to kar mutum ya yi da mu musulmi da wanda ba musulmi ba abu na biyu kowane ɗaya daga cikin ɓangarorin guda biyu musulmi da wanda ba musulmi ba kowa ya girmama addinin dan uwansa kada musulmi ya zo ya buɗe baki ya zagi annabi isa ko ya zagi annabi musa saboda yahudawa suna da awar annabi musa annabinsu ne kirista suna da awar annabi isa nasu ne kada wani musulmi saboda kishin addini ko wani abu nasa ya ce bari ya zagi annabin kirista ko ya zagi annabin yahudawa ba daidai ba ne wadda alhamdulillahi ba mu da wannan tarihin da wahala musulmi ya buɗe baki ya zagi annabi isa da wahala musulmi ya buɗe baki ya zagi annabi musa ko wani annabi daga cikin annabawa wanda mu a wajenmu haka ɗin ridda ne to haka kuma haka duk wanda ba musulmi ba shi ma ya respectin annabin addinin musulmi mu musulmi annabin mu wanda yake na ƙarshe duka annabawa namu ne gaba ɗaya la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ba mu bambantawa to shi ma wanda ba musulmi ba ya mutunta annabin da ba nasa ba a tunaninsa ma'ana annabin musulmi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunda mu zagi naka ba karka zagi namu tunda mu taba naka ba karka taba namu kuma Allah ya kaddara dole ne kowa ya gane rayuwa a Najeriya dole a rayu tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba da haka duk inda musulmi yake ya kiyaye al'adu da ɗabi'u na waɗanda ba musulmi ba kar ya je ya shiga musu gonarsu ta yadda za su je su masa ta'addanci ma'ana kai kana ƙasar misalin kudu inda ba musulmi ba ne majority ba musulmi ba to ko a arewa ma kake ba a ce ka je ka taɓa addinin kirista ba kar wanda ya taɓa addinin kirista ya soke su ko ya faɗi magana ko ya zagi annabinsu haka kuma waɗanda ba musulmi ba kuke zaune a arewa gurin da is totally dominated by muslim umma wanda gaba ɗaya na musulmi ne suke ta suke zaune a wannan gudu duk da a najeriya kowa yana iya zama kowa to dole ne kana cikin mutane kai respecting su yanzu mu nan unguwar mu musulmi ne a nan unguwar to sai wani ya zo nan unguwar ya zo ya zauna da sunan haya sai zo yake mana ɗabi'u irin na ba musulmi ba za mu kyale kamar misali yake fitar da 'ya'yansa tsirara ko suna zuwa su fito da giya suna sha a fili ana kallo ko ya zo mana da wiwi yana sha mana ko su zo suna mana kaɗe-kaɗe suna runguman mata ko suna wasu abubuwa haka mu musulmi ne environment ne na musulmi dole a respecting norms and uh, wannan uh, and values mu da al'adunmu da customs mu da muke da shi dole wanda ya zo cikin mu ya girmama so kuskure ne wanda ba musulmi ba ya je ya zauna inda gurin musulmi ne kuma ya manta da al'adunsu da addinin su da su ya shiga cikinsu ya keta su. wannan neman ta da hankali ne wannan kuma kuskure ne to irin waɗannan abubuwan da mutane ba sa kula da su shi yake jawowa kake ganin an yi wani abu har a ce an kashe wani saboda wasu ba sa ganewa yaya za ka zo cikin inda ba 'yan uwanka ba ba addinin ku ɗaya ba kuma ka ɗauki mutumin da yake shine katin su nan ba ɗaya ka zage shi ai kai ma ka san baka nemi zaman lafiya ba baka nemi zaman lafiya ba so Najeriya mu yanzu zaman lafiya muke nema kwanciyar hankali muke nema a Najeriya ba ta da hankali ba da haka wanda zai zo ya bude baki ya zagi wani annabi cikin annabawan Allah kowane annabi ne to wannan shine mai tada hankali shi ya kamata a bincika shi ya kamata a kama shi shi ya kamata a ɗau mataki a kansa dan me malarabawa ana cewa malama hadisi suna cewa albadi azlam wanda ya fara da farko shi ya fi kowa zalunci kuma ya kamata malamai na addinin musulunci da malamai na addinin kirista ku rinka yi wa mabiyanku bayani duk inda mutum yake rayuwa ya girmama musu al'adunsu da ɗabi'unsu da addininsu kada mutum ya je wuri ya keta musu al'adarsu da ɗabi'arsu da addininsu ba zai yi ba yanzu a nan a kudu akwai inda wallahi ko kiran sallah mu mu isa mu yi ba ba ma iya yi amma muna zaune mu musulmi ne muna zaune ko ba ka bane ba akwai inda ba mu isa mu je mu yi al'adunmu da muka saba ba sai mu haƙura tunda ba wurinmu ba ne ha kuma nan ma arewa idan wani ya zo ba musulmi to sai ya kiyaye akwai no going areas akwai inda ba a shiga da haka ya kamata wanda ba musulmi ya gane akwai inda ba a tabawa mu a da mu musulmi ma mai sallah in ya zagi annabi ba kyale shi wake ba mai sallah ma in ya zagi manzo Allah ba kyale ballanta wanda baya sallah wanda ya kamata duniya ta san da wannan sannan ina kira shawara ta ta uku shine gwamnati a rinka ɗaukan mataki da doka lokacin da mai laifi yayi laifi to a rinka ɗaukan mataki da doka a hukunta shi wannan shi ke hana gama garin mutane 'yan bakin titi su rinka ɗaukan doka a hannunsu ina fata ana fahimta ɗaukan doka a hannu ba daidai ba ne ba ma kira a ɗau doka a hannu kuma ba mu goyi ba a ɗauki doka a hannu ba amma me yake kawo ɗaukan doka a hannu rashin ɗabbaka hukunci ga wanda ya laifi misalin ɓarawo in ya muku sata ya muku fashi ya muku kaza ya muku kaza ya kamata ku gwamnati ta kama shi ta daure shi ta masa hukunci a buga a jarida a faɗa wannan ya yi laifi kaza an hukunta shi mutane za su ji daɗi har addu'a ake wa gwamnati to amma ya muku sata ya muku fashi ya muku ta'addanci kuma sai ku ga gashi nan kuna ta zirga zirga da shi yana muku dariya wannan tasa idan aka yi sata sai kaga mutane suna kashe barawo ko a kasuwa an yi sata mutanen ƙauye sai ga a ta jifan barawo har a kashe shi saboda cewa suke in ya je ma sako shi za a yi to wannan rashin Daukan doka na gwamnati ita gwamnati ita ta cancanta ta yi doka kuma ta ɗabbaka doka alkali ya ɗabbaka doka gwamnati ita take da iko take da daman ta ɗabbaka doka da haka duk wanda ya abin da ke ba daidai ba gwamnati ta ɗabbaka doka a kansa ko ya ci mutuncin wani ko ya ci mutuncin addinin wani ko ya keta alfarmar wani ko musulmi ne ya ci mutuncin addinin da ba na musulunci ba a hukunta shi a ɗan mataki a kansa kuma malaman addini da mabiya duk za su ba da goyon baya haka kuma in wanda ba musulmi ba ya keta doka ya ci mutuncin musulmi a ƙasa irin ta najeriya da take da rinjayen musulmi alhamdulillahi a ƙasa irin ta najeriya da ake sallah ake azumi a ƙasa irin ta najeriya da manzan allah yake da matsayi yake da daraja ba daidai bane a bar mutuncin annabi ya tsuba kowa ya buɗe baki ya zage shi wannan ba daidai bane kuskure ne kuma ya kamata a gane zagin annabin taba mutuncinsa din shine ta da hankalin shi ya kamata masu rubutu da masu magana su ce a bi kadu a yi bincike akan wannan wataƙila da ba a zage shi ba da ba a ci mutuncinsa ba to da ba a samu masu ɗaukan doka a hannun sun yi aiki da da doka a hannunsu ba da haka a nan gurin abin da muke kira gare shi ne na hudu don allah duk waɗanda suke allah ya ba su girma da matsayi idan za su yi magana a ƙasa to don allah su rinka tunani suna balancing Mai balansin a lura da wancan janibi a lura da wancan janibi kullum mutum babba idan zai yi magana to ya rinka neman shawaran mabiya kafin ya yi magana kar mutum ya zo ya yi magana da da kansa zai zo ya goge ta ya rasa yadda zai a nutsu najeriya fa akwai musulmi najeriya kuma ana sa annabi muhammadu kuma najeriya manzo allah yana da daraja yana da kima kwarai da gaske kamar yadda ana sa annabi isa kamar yadda ana sa annabi annabi isa ana sa annabi musa ana san da annabawa annabi muhammadu wani mutum ne da taba shi ba abu ne na zaman lafiya ba kuma wani mutum ne da in an taba shi in mutum ya kuskure ya yi ta'aliki ko ya yi wata magana zai yi wa kansa sukan da har duniya ta tashi ba za a manta da shi ba a yi takatsantsan wannan shawara ce nake bayarwa kar mutum ya yi gaggawa musamman annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama don neman wata biyan bukata ko birge wasu ko na makamancin wannan abin mamaki hatta waɗanda ba musulmi ba a ƙasar nan a in kun duba comment comment da ake ta yi akwai waɗanda suna da adalci suka ce ba daidai mane yaya gari irin na sakkwato garin musulmi garin shehu wani ya je sakkwato ya buɗe baki ya kutuntuma ashar wa annabi muhammadu suka ce wannan is a mistake suka ce ba ma goyon bayan kisa da aka yi ba ma goyon bayan kashewa da aka yi amma kuma kuskure ne wani ya je gari irin wannan gari wanda gari musuluncin gaba ɗaya na ƙasar tushensa kenan gurin ai kaga an rike an rufe kofa gaba ɗaya to sai wani ya je ya buɗe baki ya wa annabi ashar ya zage shi kuma gashi a kunne ana ji ba wai wai wai wai da sauransu to kaga a nan gurin wanda zai yi magana wanda zai ce kaza ya kamata kuma ya ja kunnen masu irin wannan ɗabi'ar ya ce su ma su daina kada a ɗauki side ɗaya a lalle gwamnati ta ɗauki mataki a kama waɗanda suka yi wannan abun a yi musu kaza to wanda ya zagin fashi kuma to mu kuma abin da muke cewa shine lalle gwamnati ta kafa doka akan kar a sake zagin annabi Muhammadu a Najeriya da yau gwamnati ta doka akan wannan dan saboda me zagin annabi Muhammadin ta da hankalin yan Najeriya ne ita ku gwamnati tana kokari ne ta me ta kare mutuncin yan Najeriya da addinin yan Najeriya ba wai muna lura da janibin musulunci kadai ba a'a zaman lafiyan saboda shi na Muhammadu wani mutum ne da in an taba shi wato taba shi cin mutuncinsa ta da hankalin al'umma ne to kar ku bar abin da zai kawo ta da hankalin al'umma kamar yadda kuma kar a bar wani musulmi ya kawo wani abu da zai iya ta da hankalin wadda ba musulmi ba wannan kar a goyi bayan haka so wajibi ne a bi kadu lalle a tabbatar me ya annabin nan ya ake zagin sa ko me annabin nan ya aka zage shi wannan ma shi ma abin bin kadu ne sannan kuma wajibi ne gwamnati ta tsaya a kan ƙadaminta din mai laifi in ya yi laifi a ringa ganin gwamnati tana hukunta shi shi zai hana mai ɗaukan doka a hannu ya ɗau doka a hannu ya sarrafi da shi shi zai hana mutane su rinka kashe ɓarawo a bakin titi shi zai hana mutane su rinka kashe wane ne idan ya yi kaza shi zai hana ɗan daba ya ɗauki wuƙa ya caka a cikin ɗan uwansa don suna jayayya saboda mai ya san in ya kashe wani shi ma za a kashe shi so ya kamata mu kula da wannan kuma muna kira lalle al'ummar musulmi a zauna lafiya ku sani cewa addinin musulunci addini ne na zaman lafiya mutanen sokoto dole ku yi haƙuri a zauna lafiya kada a tada hankali kuma a roƙi allah ya kare dukkan wata fitina allah kiyaye gaba sannan dukkan musulmi na duniya gaba ɗaya suna da haƙƙi akan annabi yanzu wannan abin duk duniya ana ta comment wasu suna cewa ma ba su ma yadda ba a haka ɗin to taba annabin zai iya zai iya hada wato rikici na duniya gaba daya dan duk inda aka zabi zagi annabi a yanzu ba an zagi annabi a Denmark ba mu ma mun yi ta zanga zanga mun nuna mu yadda ba to haka shi ma duk wanda ya ji musulmi ne ya ji an zagi annaba ko ina ne to baya shiru to shi yasa muka ce gwamnati ta yi doka akan wannan saboda girman annabi Muhammadu saboda matsayin annabi Muhammadu saboda mabiyan annabi Muhammadu saboda daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama a kafa doka lalle duk wanda ya taba mutuncinsa ko ya taba kimansa kafin musulmi su ce za su ɗau mataki to akwai hukuma da za ta ɗauki mataki a kai wannan yana da kyau kwarai da gaske sannan kuma muna roƙon Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya kare mu da dukkan fitina da tashin hankali ubangiji Allah ya kare mana mutuncin da mutuncin da mutuncin masu mutunci Allah ya zaunar da musulmi da wanda ba musulmi ba a wannan ƙasa Najeriya yanzu ba tashin hankali ne a gaban mu ba abin da yake gaban mu shine ya zamu kubutar da ƙasar mu daga halin da muke ciki ya zamu iya kubutar da kanmu daga shekarun da suke zuwa ba wai a zo a ta kawo mana wasu abubuwa da za a tayar mana da hankali ba kuma ina jan hankalinku ku lura a irin wannan shekara za a yi ta bullo da wasu abubuwa wanda za a tada hargitsi kukula kula saboda wata manufa da masu manufa suke da shi za a bullo da wani abin ta surar addini don a hargitsa ƙasa ta hargitse a yi kaza kaza wataƙila wani yana tunanin kasuwarsa ba za ta ci ba gwanda ma ta bare ta watse ina fata ana fahimta to mu zama masu basira da abin da aka an gizo shi aka turo shi to mu yi ƙoƙari mu nutsu mu ga mun bi doka mu ga mun kula kada mu zo mu yi abin da za mu zo mu yi da na sani ba mu da wata ƙasa irin najeriya ba mu da inda ya kamata mu more mu ji daɗi irin najeriya kuma ba ƙasar da ya kamata mu yi fighting mu yi yaƙi mu inganta ta irin najeriya fatan mu allah zaunar da mu lafiya allah kare mu da karewarsa allah tsare mutuncin mu da da masu mutunci allah sa aljanna ce makomar mu kuma allah ƙara annabi muhammadu daraja Allah ƙara manzan Allah daraja Allah ƙara masa kima Allah kuma ya kare masu son sa masu ƙaunarsa a duk inda suke Allah haɗa kan musulmi a duniya gabaki daya ya ubangiji ka sa mu cika da imani ka ba mu damana mai albarka Allahumma izil islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadak al muwahhidin wa ahmi hawdat ad-din ya rabbal alamin ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة bi الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله